wayanda suke da alaka da shi kamewa din da mutum zai yi a wunin shi daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana da kuma abubuwan da ya kamata za mu shiga zuwa faɗakarwa ta ƙarshe wadda ita kuma tana da alaƙa da darasinmu na baya can kafin magana akan kamewa shine faɗakarwa dangane da abin da ya shafi ganin wata in ba mu manta ba mun yi bayanin cewa daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da shigar watan ramadan da kuma sauran watanni na musulunci gabaki daya shine ganin wata bayan ganin wata kuma sai cike wannan kwanakin watan da ake ciki ya zama talatin wanda ko an ga wata ko ba a gani ba ranar da za ta biyo baya bayan talatin din zai zama ɗaya ga watan da za a shiga abin da ya shafi ganin wata akan iya samun ƙwarudani a cikin mutane musamman a wata matsala muhimmiya ita ce matsalar girman wata a lokacin da ya fito da yawa daga cikin mutane sukan kalli wata a sama sai su bashi hukunci cewa wannan watan ai na yau ne yau ya kama ko kuma wannan watan da ganin shi ai wata ne wanda ya kwana biyu ko kuma wannan da ganin shi ai ya fi ƙarfin a ce yau aka gan shi da sauran irin waɗannan abubuwan da za ka ji da yawa daga cikin mutane suna faɗa kuma ma yakan iya zama hujja a wurin wasu da yawa wurin ganin cewa abin da suka ɗauka na azumi ko abin da suka aje na azumi kuskure ne ko ba daidai ba ne saboda me saboda yadda suka ga wata a sama wurin girman shi ko kuma kankantar shi abu na farko da ya kamata mu fahimta shine a lokacin da aka ce a cike kwanakin wata su zama talatin ba a ga wata ba kenan a ashirin da tara a lokacin da aka ce a cike ya zama talatin ba wai tabbas tabbas ba ne wata bai fito ba a wannan dare zai iya yiwuwa a ashirin da tara ɗin ya fito amma wani abu ya hana a gan shi shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa in gumma alaikum ma'ana wa in hala bainakum wa bainahu gama ko gai idan wani abu ya shiga tsakaninku da ganin watan ba ku iya ganin shi ba hazo ne hadari ne girgije ne wani abu ya sa ba ku iya ganin watan ba idan zai iya yiwuwa akwai watan sai wani abu ya hana a gan shi sai aka ba da hukunci shine fa akmilul iddata 30 ku cika wannan kwanakin watan ya zama kwana talatin. kenan idan ya tashi fitowa ranar talatin da ɗaya ranar ɗaya ga wata aka ganshi zai yi wa a shi da girma na watan kwana biyu ba a matsayin wata na kwana ɗaya ba amma dai shari'a da wannan ta ba da dama a yi aiki a irga shi a matsayin watan da ya tsaya a yau da aka babu maganar cewa an gan shi da girma yau saboda me saboda an yi kwana talatin ne a watan da ya gabata kuma zai iya yiwuwa a ranar ashirin da ɗin ya bayyana amma kuma ba a iya ganin shi da ida ba kuma shari'a ba ta sa a yi amfani da wani abu ba in ba ganin ba don haka dole yana nan a matsayin watan ya zama ɗaya ga wata ne ranar bayan an cika kwana talatin komi girman watan da aka gani komi yanayin shi sannan abu na biyu shi kanshi watan ya fito a ranar da ya fito yana iya fitowa da canje-canje domin wata yadda yake ake haihuwar shi yake fitowa ya bayyana kamar jariri ne jarirai da ake haifa ai kowanne ya sha bamban da juna wani za a haife shi ɗan mitsitsi wani kuma za a haife shi ƙato da shi to haka wata shi ma wani watan za ga ya fito ɗan mitsitsi wani kuma zai fito da girman shi gwargwadon alaƙa shi da rana a wannan yanayin sannan bayan haka kuma dalilai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da wannan Imam Muslim ya rawaito hadisi daga abul bahtari abul bahtari Sa'id ibn Fayruz al-Kufi rahimahullahu ta'ala yake cewa wata rana waɗansu mutane sun yi tafiya da shi a ciki sai suka ga wata da suka ga wata sai aka zo aka dinga saɓani a tsakaninsu wannan suna cewa wannan watan kwanan shi biyu wannan suna cewa a wannan watan kwanan shi ɗaya wannan suna cewa a'a na yau ne ana saɓani akan adadin kwanakin watan menene ya haifar musu da wannan saɓanin shine girman watan da suka gani a sama sa'id ibn fayruz yake cewa sai muka zo wurin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu muka tambaye shi dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga abin da ya faru a tsakaninmu mun ga wata sai waɗansu suke cewa ai watan nan na kwana kaza ne wasu suke cewa na kwana kaza ne sai abdullahi dan abbas ya tambaye su ya ce a wanne dare kuka gan shi sai suka ce mai daren kaza da kaza suka faɗa mai ranar da suka ga watan sai abdullahi dan abbas yake cewa wannan daren da kuka ga wata manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa inna allaha maddahu lirru'yati fa huwa li lailati ra'aytumu manzan allah ya faɗa mana cewa allah ya ja shi ne Allah ya girmama shi ya daɗar da shi saboda me saboda a gan shi kina Allah ya yi ma wannan watan a wannan lokacin ya yi mai wani girma na musamman saboda a gan shi don haka abdullahi dan abbas yake ce musu fa na lilailati ra'aytumuhu don haka wannan watan na wannan daren ne da kuka gani ba wai na kwana biyu ba ne ba na kwana uku ba ne na wannan lokacin ne da haka wanda yana nuna mana kenan ashe lallai wata yana iya fitowa wani lokaci da girma saɓanin yadda aka saba ganin shi ya fito wani lokaci kuma ya fito ƙarami kamar yadda aka saba da aka ganin shi da girma baya nuna cewa wannan watan ya kwana kaza ko ya wuce lokaci kaza sannan hadisi ya zo wanda al'imamu tabarani ya rawaito a cikin al-mu'jamul awsat daga anas dan malik allah yarda da shi anas yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna min iqtirabi sa'ati an yura al-hilala qablan fayuqalu li laylatayn wa an yuttakhadha al-masajid turuqa wa an yadhhara mautu al-fata anas yace manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa min sa'a yana daga cikin kusantowar lokacin tashin alkiyama ma'ana daga cikin alamomin tashin alkiyama manzo Allah ya ce an yural hilalu qablan a ga wata lokacin da ya bayyana ma'ana sa'ata zuhurihi a lokacin da ya bayyana a ganshi a duba wata a ganshi fa yuqalu li sai a rinka cewa wannan watan na kwana biyu ne wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama mana wata zai rinka fitowa da girma girman da da an gan shi za a ce wannan watan na kwana biyu ne ba watan kwana ɗaya ba ne wannan alama ce daga cikin alamomin ƙarshen duniya sannan ya ce wa an tuttakhadha al-masajidu turuqan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a mai da masallatai su zama hanya ya biyo ta wancan kofar ya fita ta waccan kofar zai wuce saboda yana sauri ba zai zagaya ya fita hanya ba sai ya keta ta masallaci wannan ya shi ma yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama sannan kuma wa an yadhhara mautul faja'a mutuwar bazata ta bayyana a cikin mutane yanzu yanzu sai a ce mutum ya mutu yanzu yanzu sai a ce yanzu ana zaune lafiya da shi yanzu cikin mintoci sai a ce ya mutu da haka irin wannan mutuwar faja'a ita ma za ta bayyana ta yaɗu a cikin mutane wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama hannu shahid a cikin hadisin maza Allah ya faɗa mana daga cikin alamomin tashin alkiyama za a rinka ganin wata a rinka ɗaukar na kwana biyu ne ko na kwana uku ne ko sama da haka saboda ganin girman shi kenan girman wata bai da alaƙa da kwanakin wata girman wata ba shi da alaƙa da kwanakin wata abin lura a shari'a shine yaushe aka ga watan shin an ga watan ko ba a gani ba wannan shine abin da ake lura da shi a shar'ance akwai wani hadisin shi ma wanda al-imamu tabarani ya rawaito a cikin mu'jamul kabir shi kuma ya rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud shi ma din dai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sake cewa min iktirabis sa'ati intifaqul ahilla yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama shine girman jaririn wata ya zamanto yana fitowa da girma ba kamar yadda aka saba ba wannan alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama daga cikin ƙananan alamomi na tashin alƙiyama wayanda suna faruwa sun faru a baya kuma za su ci gaba da faruwa shine wata ya rinka fitowa da girma da haka alama ce daga cikin alamomi na tashin alƙiyama ya zo a wani ariwatar riwaya na wannan hadisin wadda ita kuma ita ma imamu tabarani ya rawaito ta a cikin mu'jamul hausa daga abu huraira allah ya da shi bayan ya kawo wancan hadisin da ya gabata cewa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama girman jaririn wata sai manzo Allah ya ce wa an yura hilalu li laylatin fa yuqalu huwa ibnu laylatayn yana daga cikin alamomin tashin alkiyama girman wata sannan kuma za a rinka ganin wata na daren yau a gan shi yau sai a rinka cewa wannan watan ɗan kwana biyu ne ma'ana ba watan kwana ɗaya ba ne wannan ya fi ƙarfin a ce mai watan kwana ɗaya daga wannan yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama da lokacin da kaga wata da girma ya bayyana ba shi yake nuna cewa wannan watan kwanan shi kaza ba lokacin da kaga wata da ƙanƙanta, ba shi yake nuna wannan watan kwanan shi kaza ba da haka abin da ake lura da shi abin da yake shari'a ta tabbatar da shi shine yaushe aka ga wata shin ranar ashirin da tara da ta yi an duba wata an gan shi ko ba a gan shi ba in an gan shi komi girman shi na wannan daren ne komi kankanta shi na wannan daren ne ganin shi da girma ba zai sa mu canza mai hukunci ba haka kuma ganin shi da kankanta ba zai sa mu canza mai hukunci ba abin lura shine an duba watan kuma an gani kuma wannan shine abin da shari'a ta dora mana kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lehu ya ru'yatihi wa lehu ya ku yi azumi idan kun ga wata sannan ku ajiye azumi idan kun ga wata haka kuma faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Abdullahi dan Umar la ta sumo hatta taraw wa la tuftiru hatta taraw ko la sumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta kada ku yi azumi har sai kun ga wata haka kuma kada ku ajiye azumi har sai kun ga wata wannan shine abin da shari'a ta dora mu akai ta kuma tabbatar da mu akan shi da haka shari'a bata yadda mu je mu kama daukan azumi ko aje azumi da wani abu na zato ba da wani abu na kame kame da haka waɗannan hadisan na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tabbatar mana da cewa irin waɗannan shubuha da waɗansu mutane suke yaɗawa a cikin al'umma bai kamata ma a saurare ta ba ballantana har a bata wani abu na lura shubuha ce kawai wadda mutane suke yaɗawa domin samun mutane shakka a cikin al'amarin ibadarsu abinda shari'a ta yadda da shi shine ka bi abinda Allah ya ce ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ya gabata a baya dama mun yi ishara akan cewa shi watan ana yin azumin ne a lokacin da al'umma gaba ɗaya suke yin azumi haka kuma ana aje azumin ne a lokacin da al'umma suke yin azumi wannan shi ne azumi a shar'ance kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun azumin ku shine ranar da kuke yin azumi gaba ɗaya sannan kuma sallar ku shine ranar da kuke yin sallah gaba ɗaya ba wai ranar da kaga wata kai da kanka ka ce kai kaza ne a wurin ka ba ko kuma wani ya ce ma a'a ai wannan watan da ganin shi ya wuce kaza ko ya wuce kaza wannan ba shi bane abin ginawa a shar'ance wannan kuma ba shi bane abin da ya kamata mutum ya ɗauka ya lura da shi wurin kafa irin wannan ibadar mai muhimmanci irin wannan ibadar ta mai mahimmanci wadda ta shafi al'ummar musulmi gaba ɗaya ta wuce ya zama ana shiganta da zato ko da ra'ayin wani ɗaiɗaikun mutane ta fi ƙarfin wani ya zo ya ce ma ai kaza yana ganin kaza ko yana ganin kaza ka bi shi akan wannan abin da yake bukata ana buƙatar tabbas abin da shari'a ta tabbatar da shi ta yadda da shi wannan shine hukunci wanda Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yadda da shi shine kuma abin da in mun riƙe za mu ci gaba da zama a cikin wannan manufar ta azumi wanda ita ce haɗin kai na al'umma gaba ɗaya wanda idan mun zamanto muna yin azumi gaba ɗaya muna aje azumi gaba ɗaya mun cika wata manufa daga cikin manufofin da ya sa aka shar'anta mana yin azumin mun zama al'umma guda ɗaya wanda suke gudanar da ayyuka na ibada a lokaci ɗaya kuma suke aje ayyuka na ibada a lokaci ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni akan haka daga wannan ya ishi duk wanda yake kokarin yin amfani da irin wannan damar da irin wannan yanayin wurin ɓata ma al'umma ibadojinsu ko kuma karkato da ra'ayin waɗansu mutane zuwa gare shi wannan ya ishe shi dalili ya zamanto ya aje wannan hanyar da yake bi ko kuma mutane su fahimci cewa lallai irin waɗannan mutanen ba mutane ba ne wanda ya kamata a karɓi maganganunsu ko kuma a yadda da abin da suke faɗa a yi yadda da abin da Allah da manzan shi suka zo da shi wannan shi ne kaɗai mafita a cikin al'umma wannan a takaice dangane da abin da ya shafi waɗannan tunatarwar guda uku kenan wanda suke da alaƙa da watan ganin watan azumi da kuma lokacin yin azumi ɗin na wuni wanda shine fitowa alfijir zuwa faduwar rana Abin da zai biyo baya a gaba shine magana akan lokacin aje azin buɗe baki yaushe ne ake yin buɗe baki kuma menene abin da ya kamata mutum ya yi buɗe baki da shi kuma waɗanne irin addu'o'i ne mutum ya kamata ya yi a lokacin da zai yi buɗe bakin menene kuma na dubban da ya kamata ya fuskanta a lokacin buɗe bakin waɗannan su ne abubuwan da insha Allahu ta'ala a darasi mai zuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu tattauna a kansu muna fata Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ga ramadana ya zo mai taron falala da alkhairai mai himma mu kwashi rabo a ciki na saba da kaidi ba